kundin Hausa Novels, Masu Rubutun littattafan Hausa. Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Ta yadda za mu dinga an tayo mu sabbin littattafan mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban sabon mu mai suna Sadinab na marubuciya Umma Ramadan wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Gargashin jagorancin Abbayin Dausayi. A bayan mun saya ne a inda Alhaji Muhammad fillo shahararren ɗan kasuwa ne da ke Kano. Asalinsa ɗan Adamawa ne kasuwanci ya kawo shi Kano. A nan ya haɗu da Saudat kasancewar ta yarinya mai tarbiyya da hankali uwa uba ga nutsuwa. Iyayen Saudat irin tsaffin masu kuɗin nan ne ba ɓata lokaci aka da bikinsu suna tsananin son junansu sosai aka sha shagalin biki amarya ta tare a dan ƙareren gidan da ke unguwar Jambulo zama suke na soyayya da aminci shekararsu ɗaya da aure Allah ya azurta saudar da ƴa mace sosai suka yi murna da samun karuwar da suka yi inda bebin ta ji suna Maryam Maryam tana da shekaru uku saudar ta kuma samun wani ciki murna a gun Muhammad ba a magana Cikinta yana wata tara ta santalo tsalelen ɗanta namiji mai kama da Muhammad Sak. A wannan lokacin shagalin da aka yi har ya fi na farko, inda yaro ya ci sunan baban Muhammad, Abubakar, ana kiransa Sadiq. A wannan lokacin ne Allah ya yi wa iyayen da rasuwa sosai suka shiga tashin hankali da ruɗu. Haka aka ci sadakar bakwai aka watse. Saudat tana da kanwa budurwa mai suna Halima. Daga nan Halima ta dawo hannun yayarta, Saudat ta ɗora wa Halima son duniya. Dan tana bala'in ta don su biyu iyayen suka haifa. Wata rana Alhaji Muhammad ta yi baƙo aminin ci ta wani ɓangaren ɗan uwansa don sun haɗa dangantaka ta iyaye. Tun da ya zo gidan ya ƙyalla ido ya ga Halima ya rikice. Don Allah ya yi wa Halima baiwar kyau da So Sosai Alhaji ya murna don ya san amininsa na ƙwarai ne. Bashir sosai yake nuna wa Halima su kasancewarsa mutum mai barkwanci. Ya sa tuni ita ma Halima ta kamu da sansa. Alhaji Muhammad shi ya zame wa Halima uba don duk abin da uba ke wa 'yar shi shi ya mata sosai ta ma Saudat wadda suke kira Mami ta taka rawa kaya na bajinta suka yi wa Halima. Lokacin da za a kai Halima ɗakin ta rungume juna suke suna kukan rabuwa. Da ƙyar aka ɓamɓare Halima daga cikin Saudat. A lokacin shekarar Sadiq huɗu a duniya, Maryam tana da bakwai. A gidan Bashir wani irin zama suke da juna mai cike da zallar so da ƙauna. ko kaɗan ba su san abin da zai ɓata ran ɗayansu. Halima sai da ta shekarar biyar sannan Allah ya bata ciki. Murna a gurin su kan ba a magana. Sosai Bashir ya shiga ba Halima sabuwar kulawa ko kaɗan bai yi nisa da ita. Cikin so da ƙauna suka ci gaba da rainon cikin. Ranar wata Laraba Halima ta tashi da naƙuda ganga-ganga. Da sauri aka kai ta asibiti. Ta sha wahala kafin ta haifo ɗaiɗiyar ita kyakkyawar fara da ita. Gagashi, lokacin da Bashir ya ga 'yar, rungume ta yi yana hawayen farin ciki. Lokacin da Hajiya Saudat ta ji labari kamar ta zuba ruwa a ƙasa ta sha don murna, tuni ta shirya ita da Sadiq suka tafi gidan mai jego. Lokacin mai jego ta yi wanka tuni ta yi shar da ita tana zaune tana shan farfesun nama mai yaji, gefe kuma ga bebi nan kwance tana bacci. Hajiya Saudat tun da ta ɗauki ‘yar ta ji wani ƙaunarta ta musamman tana shigarta. Rigima sosai Sadiq ya sa a cewarsa sai an ba shi bebin. sai da Halima ta sa baki sannan mami ta miƙa masa ita. Zaro ido ya lokacin da ya ɗauke ta sai kuma ya saki dariya ya ce anti wallahi dariya take min. Marmaci ta ta ce banda abin abinka yaro na ai dole ta yi maka dariya kai fa yayinta ne. Cikin jin daɗi da wata irin ta yara ya ce kuma mijinta ko anti anti ina son bebin nan tana da kyau za ki bani ita mu tafi da ita. Dariya suka saki duka 'yan ɗakin ganin wautar Sadiq. Lokacin da za su tafi gida Sadiq ya shi ba zai tafi ya bar bebin ba. Ba irin ba mai ba amma fiyar. Daga ƙarshe ma kuka ya sa dole ta sa Hajiya sau da tafiya ta bar shi. Daga na ake gashi makaranta ko cikin abokansa na makaranta ba shi da labari sai na ƙanwarsa kuma matarsa. In ko ya dawo ba shi da aiki sai ɗaukar ta ya ta ba ta labari. A haka aka yi suna yarinya ta ci suna Nafisa. Haka aka ci gaba da renon Baby Nafisa cikin ƙauna da kulawa daga kowane ɓangare samu take yi. Sadiq kuwa tuni ya tare a gidan su Nafisar don ba yadda ba a da shi ya koma gida ba ya ƙi bin su. Dole Alhaji ya bar shi ɗaki guda aka ware masa a gidan. Idan ya dawo daga sukul ba shi da aiki sai wasa da bebi. Kullum cikin zancen ta yake haka ita ma ta saba da shi in ta ganshi. ta ringa ɓangala masa dariya kenan. Kwanci tashi shekaru suna ja lokacin da Sadiq yana da shekara ashirin, tuni kyawunsa ya bayyana da kamalarsa. Fatar jikinsa kofi kwalo mai haske yana da daradaran idanu sexy eyes. Hancinsa samɓal irin na fulanin asali dogo ne shi mai ɗan jiki. Yana da faffaɗan kirji ga wani lafiyayyen sajen da ya fara ajiyewa. Anta Halima ta bashi ingantacciyar tarbiyya hakan ta sa ya taso da nutsuwa da kamala in ka ganshi yana wasa da dariya To fa shi da Nafisatu ne da ita a lokacin tana shekara goma a duniya. A lokacin ne kuma dadin Nafisa ya nema masa makaranta a UK inda zai karanci Public Administration. Ba ƙaramin daga aka sha da shi ba kafin ya amince. A cewarsa ba zai tafi ya bar bebinsa ba. Da lallashi aka lallaba shi bisa dole yana kuka Nafisa na yi. Aka yi mai rakiya a airport daga nan jirgin su ya ɗaga UK. Nafisa ta yi kukan rashin yayanta daga ƙarshe wani zazzaɓi. Bisa dole aka kai ta asibiti kwanan ta biyu ta warware a haka har ta saki jiki ta ci gaba da sha'aninta. Shekarar Sadiq ɗaya da tafiya Allah ya yi wa iyayen Nafisat rasuwa sakamakon haɗarin jirgi da ya ritsa da su a hanyar su ta zuwa kai wa Sadiq ziyara. Mutuwar da ta girgiza ahalin Alhaji Muhammad ɗan Fillo domin kuwa Mami sai da ta kai ga kwanciya asibiti sosai ta yi kukan rashin tilon 'yar uwarta wadda ita kaɗai ce ta rage mata. A lokacin Nafisa tana da shekara sha ɗaya a secondary school duk da kasancewarta yarinya, amma mutuwar sosai ta taɓa ta a haka aka shafe sadakar bakwai kowa ya watse. Da fari, yayyen mahaifin Nafisa sun so tafiya da ita Yola, Lamami ta roƙe su a bar mata a wajenta. Da farko ƙi suka yi, sai da ta rushe musu da kuka kafin su haƙura su bar mata ita. Hakan ya sa mami ta ɗauki son duniya ta ɗora wa Nafisar duk wani gata da kulawa ba wanda ba ta samu. Ta ɓangaren mami, dadi antinta Maryam wadda a lokacin ta kammala makaranta, ana zancen bikin ta ma. A lokacin da Sadiq ya samu labarin rasuwar anti da ya ƙara masa a take kwanci ta ba wuya wajen ubangiji yau sadiq gashi ya kammala digiri ɗinsa a fannin kasuwanci a lokacin tuni an yi bikin anti maryam tana zaune a abuja har ma da twins ɗinta na juma'a da na zuwa nafisa da a lokacin ba za ka iya gane da ba don ta yi wani irin kyau da girma. Fara ce solga ta da daradaran idanu hancin ta siriri ɗan madaidaici. Allah ya hore mata yawan eyelashes zara-zara pink lips ɗinta masu matuƙar ɗaukar hankali. Ga wani irin hips da Allah ya bata manyan komai ya dace da yanayin jikinta sosai suka ƙara wa jikinta kyau. Nafisa akwai tsafta da kwalliya sai dai ba mai hayaniya ba ce, duk iya gata a ƙasa. Girki kuwa ba a cewa komai, don har makarantar ketirin aka samar mata, don mami tsaye take akan kan tarbiyyarsu. Sosai ake ta shirye-shiryen zuwan Sadiq abinci kala-kala na fisa ta masa. Karfe uku jirgin sai ya a Aminu Kano International Airport, mami sai zuba murmushi take cike da farin ciki. Ta rungume ɗanta tana gani Natsuwarsa tana nan san bai yada tarbiyyar da aka yi masa ba. Daga mami sai tiwis ɗin anti suka je ɗauko sa. Sai maza idanu yake ga ta inda Nafisa za ta ɓullo amma san bai ganta ba. Mami ko tana hankalce da shi. Gashi bata ba shi ƙofar tambaya ba. Bisa dole ya tsuke baki bai sake magana ba. Har suka je gida. Lokacin da ya arba da Nafisa ba ƙaramin ruɗewa ya da ba ƙaramin ruɗewa ya yi ba don sosai ya ga ta canza masa duk da yana ganin ta a picture. Dawowar nan da ya suka sake buɗe babin soyayya tun ba wanda ya sani har iyayen suka fahimta. Mami ta fi kowa farin cikin wannan haɗin da haka tuni manya suka shiga maganar. A lokacin tana 18 years tana shirye-shiryen shiga jami'a. Dadi da kafe waye sai ta yi digiri za a yi musu aure. Sosai hankalin Sadiq ya tashi don fa a lokacin yana da buƙatar aure. Cire kunya inda ya samu mami da magana. Ganin abin nasa gaske ne yasa sa mami ta wa dadi magana bisa sharaɗin in an yi auren za ta ci gaba. Bisa tilas dadi ya amince aka yi gagarumin biki sosai mami ta taka rawa a bikin, haka ma ɓangaren babanta sun mata bajinta don su ma suna da halinsu. A gidan Sadiq kuwa wani irin zama ake mai cike da ƙauna da aminci ko kaɗan bai san abin da zai ɓata wa Nafisarsa rai, haka ita ma tana ƙoƙarin kiyaye duk abin da bai so. Ɓangaren ma'amalar auratayya kuwa Sosai Sadiq ke jin daɗin haka. Dan Nafisa ba karamar jaruma ba ce tana iya ɗauke duk wasu buƙatunsa, kasancewar Allah ya yi mai yawan buƙata. Aka suke rayuwa cikin so da ƙaunar juna yanzu haka shekarar su biyar da aure. Nafisa ba ta taɓa ɓatan wata ba zuwa lokacin tuni ta kammala karatunta na law. Kullum addu'a Allah ya kawo musu bebi don sosai Sadiq ke da son bebi. Yana dannewa don bai so ta shiga damuwa. Aisha ta fara haɗuwa da Sadiq lokacin da motar ta ke faci a hanya, ga hadari ya haɗu. Ta ko'ina a lokacin ne shi kuma Sadiq ya biyo hanyar. A cikin zuciya Aisha ta sauke lokacin da ta ga mota ta yi hanyar wajen tuni ta shiga sa hannu tana tsaida shi. Da kamar ba zai tsaya ba sai ya baya a hankali ya buɗe murfin motar ya fito cikin kuzari da mazantaka. Suman sai Aisha ta yi lokacin da ta yi arba da shi sosai ta kura masa idanu tana kallonsa. tashin farko ta ji soyayyarsa a zuciyarta. Tun daga lokacin ta ringa bibiyarsa sosai ta sa aka yi mata bincike a kansa. Lokacin da ta gano yana da mata ba ƙaramin hauka ta yi wa ba, don ita irin taɓararrun yara na ne da ba a kwaɓar su. Ita kaɗai momanta ta haifa Hajiya Saratu, mahaifinta Alhaji Bala. san bai damu da irin rayuwar da take ba sai abin ya Saratu da ce masa. Dan Saratu irin dan ba ta son ganin da cikin damuwa. Hakan yasa sa ta rinka ba ta mugayen dabarun janyo hankalin namiji. Da wannan Aisha ta yi nasara akan kan Sadiq da Allah ya hore masa tsananin bukata. Ganin zai iya faɗawa zina ya ya amince zai aure ta ko ba komai yana sha'awarta. Dan ita ma tana da kyau za a sa ta a sawun kyawawa. Tana da ta mai ɗaukar hankali amma ko kusa bata kama kafar Nafisarsa ba. Zaune take akan dadduma ta kammala azkar ɗinta karfe shida na safe. A hankali ta miƙe ta cire hijab ɗinta da ma'adanarsa. kitchen ta nufa a hankali ta shiga sarrafa breakfast ɗin da za ta yi. Kunun gyaɗa ta dama sannan ta yi musu yambals gefe kuma ta yi offal pepper soup mai ɗan karan daɗi. Tuni kicin ɗin ya watsu da daɗin ƙamshin girkinta. Sai da ta goge dining table ɗin tsafka na ta jera wamas ɗin da ta yi amfani da su. Gyaran gidan ta shiga yi da kanta cikin ƙanƙanin lokaci ta ƙalƙale ko'ina. Kana ta turarawa kowane saƙo da lungu na gidan. Tuni gidan ya ɗau kamshi mai daɗi. Bedroom da ta nufa inda ta tsala wankanta ta tsuke cikin wani English words, wanda suka yi mugun fito da surar jikinta. Light make-up ta yi ta faffeshe jikinta da turaruka masu ɗaukar hankali. Cikin takunta na natsuwa da aji ta nufi bedroom ɗin da Sadiq yake. Gefen bed ɗin ta zauna a hankali ta sunkuya ta zura harshenta a kunnensa. ya shiga motsawa. Cikin bacci ya ji wani irin daɗi yana ziyartar sa a hankali ya shiga wuri mara sexy eyes ɗinsa. Suka ƙara lumshewa saboda barci. Good morning. Mawar ce heartbeat kullum kara canza salo kike kina so ki kashe ni da salon ki ko? In ka mutu in zauna da wa? Ta ce tana juya idanu. Ai duk inda hanta take jini yana nan idan ɗaya daga cikin su baya nan to lallai ɗayan ma ba zai kai labari ba. Yanzu dai ka tashi mu je kai wanka kai breakfast. kar kai latti ayya heartbeat a ɗaga manakin kin bikin danne ni kuma kina cewa in tashi cikin dariya da nishi ta ce au ni ce ma na danne ka kai dai kawai sai kuma ta shiru tana rufe bakinta ni me Allah sai kin faɗa ni fa ba abin da nake nufi ta ce a shagwabe ni ma ba abin da nake nufi ya kwaikwaya a shagwaba shi ma sai kuma suka kirkire da dariya kafin ya tashi ya ɗaga ta a hankali suka nufi toilet ɗin tare Cikin dabara ta zame ta bar shi, ta taho ta gyara ɗakin tsaf, ta feshe shi da turaren ƙamshi. Yana fitowa ta taya shi shiryawa cikin wata irin sut mai azabar kyau. Turare ta ɗauka ta feffesa masa kafin ta sumbace shi ta ce kayi kyau sosai, har ma ina jin kishin ka fita. Murmushi a fuskarsa, ƙasan ransa kuma fargaba ce fal. Yana zancen tayar da zancen Aisha bai sanya ya za ta ɗauka ba. Tunanin me kake yi Habibi? in ba tunanin ki ba tunanin wa zan yi heartbeat ya faɗa yana kama ni ta ita ma bata sake cewa komai ba ta bi shi suka nufi dining ɗin yana bata tana bashi har suka ƙoshi a bakin ƙofar da zata sada ka da compound ɗin gidan suka yi sallama tana tsaye har ya shiga mota ya tayar sannan ta koma ciki yana isa ofis kiran Aisha na kuma shigowa zama yayi akan kujera kana ya sannan ya bi kiran yana ɗagawa ta sakar masa kukan kissa Jikinsa da ke sanyi don bai son kukan mace ko kaɗan. Don haka cikin low voice ya ce, Please sweetheart ki bar kukan haka nan. Me yake ki? Kai ne damuwa ta baby. Sai cikin raunar raunanniyar murya sannan ta ci gaba da cewa baby me yasa baka suna? Kamar yadda nake son ka. Na san na yi ma laifi but amma ina neman gafara hakan ba zai sake faruwa ba. Please baby kai hakuri. Tsananin son da nake maka ne yasa haka amma zan kiyaye duk wani abun da baka so please. Ta ce tana sakin wani sabon kukan. Wani tausayin da ne ya kama shi ko ba komai ya san tana son sa haka cikin kwantar da murya yace ce it is okay sweetheart ki bar kukan. Kar kanki ya zo yana ciwo ki walar min da kanki to baby ka haƙura sosai ma yanzu me kike. Farida da idanuwan da cikin jin daɗi ta ce tunaninka da kewarka nake baby. Haba sweetheart jiya jiya fa muka rabu. Eh ni ji nake kamar shekara ai. Ta ce cikin wata irin muryar ta saukar da Sadiq kasala sosai suka yi hira, inda ya shaida mata yau zai sanar da dadinsa maganar aurensu. Wani irin farin ciki ya kama ta, take ta shiga jera masa kalamai masu hautsina zuciya. Sakin jiki ya biya mata inda za su yi salama ta ce a gaishe mata da antinta. Sosai ya ji daɗin hakan, har ma sai da ya nuna mata jin daɗinsa. Lallai maganar momi gaskiya ne, in sha Allahu ni ce zan koma Star a wajen Sadiq ɗina. sai na mai da ke bora a wajen Sadiq daga ƙarshe in fitar da ke don ba a haifi Sadiq ba sai dan Aisha. Cewar Aisha lokacin da ta dire wayar. Shi ko aiki ya ci gaba da yi cikin nishaɗi don suna kammala waya Nafisa ta kira shi suka ɗan yi fira kafin su yi salama cikin jin daɗi. Ƙarfe biyar na yamma ya fakin a harabar gidan cikin sanyin jiki ya fito. A da yake a ransa Allah ya sa mami ta karɓi zancen da ya zo da shi. Da salama ya shiga falon bai tare da mami Da sallama ya shiga falon bai tarar da mami ba sai 'yan aiki suna aikace aikacen su. Ɗaya daga su ya ta da masa mami tana sashin dadi can ya nufa sallama ya shiga. Jikinsa a sanye, shi kansa ji yake kamar bai kyauta wa bebinsa ba, amma ya zai yi? Yana jin Aisha a jikinsa sosai, bai jin ainihin zai iya haƙura da ita. Barka da yamma dadi. Ya ce lokacin da ya zauna kusa da ƙafarsa, yauwa babana ya aikin? Alhamdulillah dadi. Sai kuma ya jiyo cikin sanyin jiki ya ce mami ina yi ne cikin fara'a ta ce lafiya lau yaro na ya aikin ina yarinya ta tana gida mami lafiyan talo masha Allah ina jin ba wani abin da yake damun ta, ko? Gada kai kawai yayi sai kuma ya shiru ya dai babana me yake faruwa? Dadi ya ce yana gyara zama am dadi da sai kuma ya shiru ya kasa karasawa. Ganin mami ta zuba masa idanu a tunaninta wani abin ne ya samu Nafisar. ka yi magana mana Sadiq, me yake faruwa kai shiru? Am, am dama aure zan ƙara, ya faɗa a rarrabe. What? Aure? To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Nobels tare mai gabatar muku Maman Al'amin.